Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba koko Juma'a 19 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji ci gaban fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin bakin Trump da Rasha a zaben Amurka. Za kuma a ji ƙarshen hirar da aka yi da gwamnan Bauchi wanda wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta gayyata zuwa nan Amurka. kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin ta na kallabi da kuma shirin wato sharhin jaridun amurka da zahara za ta gabatar muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an yi sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan da hantsi Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har sha ɗaya waɗanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi tsaye ga shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken da ake yi na ko shin Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 da Trump ya lashe, amma ya kasa tabbatar da niyyar shugaban don karya doka. rahoton mai shafuka 448 da aka fitar jiya alhamis ya nuna babu wata shaida cewa trump ko masu taimaka masa a yakin neman zaɓe sun haɗa kai tare da rasha don su yi katsalandan don taimaka ma kwamitin yakin neman zaben trump na shekarar 2016 wajen galaba kan hillary clinton ta jam'iyyar democrat yayin da takardun binciken da yawa suka nuna alaƙar tsakanin mutanen da suke da alaƙa da gwamnatin rasha da kuma ɗaiɗaiku da suke cikin kwamitin yakin neman zaben trump shaidun ba su isa don kafa ƙwararren hujja kan zargin laifuka ba abinda mula ya rubuta kenan duk da haka rahoton ya nuna irin yadda cikin harzuka trump ya yi ta ƙoƙarin kawo cikas ko na kasu ga binciken da ake kan zargin rasha ta yi katsalandan a harkokin yakin neman zabensa. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwanni da dama da jama'a ke zaune a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Libya Tripoli a jiya Alhamis a ci gaba da makonni biyu na yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da suke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dakarun ƙungiyar kishin ƙasar Libya LNA da ke da asali a gabashin ƙasar. har-hare da aka kai gundumar alsu'ani sun faru ne kwana guda bayan da aka hallaka mutane bakwai lokacin da aka harba wani makamin roka a yankin da jama'a suke da yawa wanda kungiyar lna wadda kwamanda khalifa haftar yake jagoranta a kokarin kamawa wasu mazauna yankin sun ɗora alhakin hare-haren a kan dakarun haftar zargin da lna ta musanta gwamnatin libya da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya wadda ta ɗora alhakin harba rokokin da aka yi ranar laraba a kan lna ta kuma ba da sammacin kamo haftar da kuma wasu manyan jami'ai a gabashin ƙasar labarun na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hambararren shugaba umar albashir na kasar sudan da gwamnatinsa sun takaita amfani da sanannun kafofin sada zumunta lokacin da ake zanga-zangar bijirewa gwamnatinsa amma miliyoyin 'yan sudan sun samu wasu hanyoyin kaucewa wannan hani suka kuma samu damar tara wasu mutane don yin zanga-zangar lumana a daren ranar 8 ga watan Afrilu kwanaki uku kafin a yi wa Bashir juyin mulki wata 'yar asalin Sudan Sara El Hassan ta sa ido kan Facebook da Twitter tana bidiyon abin da yake faruwa kai tsaye daga Khartoum a kwamfutarta daga gidanta da ke Phoenix daga jihar Arizona a nan Amurka kuma labarin yana gudana a shafinta na Twitter. kafofin sada zumunta shine hanya mafi inganci a gare ta don haɗawa tare da bayyana abin da yake faruwa a can gida da sauri hassan ta ce wannan shine ya ci gaba da haɗa mutanen sudan da suke cikin gida da kuma ƙasashen waje amma kuma ya kare lafiyarsu da kuma samun labarai yayin da ake ci gaba da ta da jijiyar wuya tsakanin turkiya da amurka kan siyan makamai mai linzami daga rasha gwamnatin ankara tana duba kungiyar tsaro ta nato abinda take gani a matsayin kan karin matsaya a kan takaddamar siyan makaman mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya yi gargaɗin wannan watan cewa makomar turkiya kungiyar tsaro ta nato tana cikin hatsari idan gwamnatin ankara ta yarda ta karbi s-400 makami mai linzami na rasha abinda ya janyo mai da martani cikin fushi daga mai magana da yawun shugaban turkiya Ibrahim Khalin. Muhammad Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Idan an tuna a shirinmu na Asuba Dr. Muhammad Kabir Hassan wani masanin harkar makamashi da wutar lantarki a nan Amurka wanda kuma ya lakanci harkokin siyasa da zamantakewar kasar. ya fara fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin bakin trump da rasha wanda aka bayyana shi jiya juma'a bayan an tace koko alhamis bayan an tace shi to a ci gaban fashin bakin dr hassan zai dora daga inda yake bayanin dalilin da hukumar bincike ta yi amfani da bayanan da aka gabatar mata masu wato ciki har da waɗanda suka fito daga wurin 'yan adawa to su ba su ce wai a in bayani ya fito daga hannun yan adawa to shi kenan ba za a ma duba maganan ba hmm. a su sun ce suna counter intelligence sai sun tabbatar da sahihancin wannan takardar da ake ce masa roshen doze a cikin wajen 'yan jarida hmm. wanda aka kawo musu kuma babban sanata na lokacin sanata john mccain mai rasuwa hmm. ya kai ma wajen daraktan fbi komi yake shi ma an kawo masa wannan takardar hmm. yana da labari shine kuma dole ne tun da yana da labari yanzu dole ya sa a bincika a duba su 'yan fbi sun ce ba wannan kaɗai ba ne akwai wani wanda ya aiki a kamfen din trump george Papa Dumodus wani sunansa irin da wani yaro. <laughs> Ya je yana magana da 'yan diplomasiyan Australia mm. yana cewa Rasha za su kawo musu bayanan da za su yi maganin kininta. To wannan shi din mm. ya kawo ma bayanai ma FBI shi wanda ya je hira da shi din shi ma. Mm. To ba wai roshan doze din kaɗe ba ne FBI suka ci. Sun ce akwai wannan sannan kuma akwai abin da ake ce musu intercept. bayanan da suka samu nasu mm. wanda wasu suna kira suna son su yi magana da 'yan kamfen din da sauransu to sun yi irin wannan bayanan mm. saboda suna da damar su naɗi bayanan foreign agent kamar in kai ba ɗan ƙasa ba ne mm. ka kira wani daga a cikin ƙasan za su iya rikodin wannan magana abin da ya ishi trump ne shine rana ɗaya ce ya kori james comey din kuma sai babban gidan talabijin na ƙasar nan cbs hmm. suka yi hira da shi bayan kwana ɗaya suka ce masa ya aka yi kori james komi to ka san shi trump ba komi kawai faɗi sai ya faɗa abin shi ya ce ya magaji ne kawai maganar rasha din nan da ya dame shi rasha rasha din ka <laughs> gane shi ne ce bari ma ya kore shi kawai ya huta to wannan kuma maganar sai ta dawo babbar magana aka ce to a ƙara ma zuwa a duba ma yanzu ka san fa anan garin fa in aka fara magana an dinga duba ba rufa rufa ne ba eh, ba kamar kamar yadda kace ba kamar kasashen mu ai nan in magana ta fara sai an je karshen ta haka so shine wannan kuma to yanzu ba shugaban kasa yake da hurumin wannan ba oh. attorney general ne wanda shi ana tsammanin wato kenan mai zaman kansa ne babban lauyan gwamnati oh, oh. ba fa lauyan shugaban kasa ba akwai hmm. lauyan shugaban kasa akwai lauyan gwamnati to matsalan shi ma ya ji ya yi mitin mitin da ambasadar rasha kuma daga hmm. baya aka ji bai faɗa ba to hmm. shi ma a wajen confirmation dinsa abun maganar ta fito to aka ce to shi ma inda aka zo maganar rasha ba zai iya sa baki ba sai da ya ɗauki wannan alkawarin so ma a tony general din eh, da ya sauka wannan ya hau eh. To, Dokto, kafin mu nisa akwai kuma zargin da su bangaren Trump ke yi cewa ai hukumar FBI ko ko hukumar bincike ta FBI za su duk yadda za su yi hana Trump zama shugaban kasa har inda ike cewa eh, menene insurance policy wato eh, we take insurance eh, policy yawa gida biyu maganin gobara in ya ci ma akwai ta hanyar da za su bi da Peter Strzok mm. da Lisa Page wanda suna cikin wanda shi darekta ko me ya saka su eh, eh, eh. su ne suke irin hiransu to suna ganin don haka daman can wannan hira ne da ya yi tsakaninsa da budurwarsa wanda ita ma ita ma kuma yar FBI yawa FBI ce to su suna ganin wannan ba official record bane ba amma amma doctor baka ganin wannan cewa haka da ya kawo lahani ma sahihancin kafa shi wannan kwamiti za a ga kamar cewa daman wata kullalliya ce tunda ya ce za su hana shi zama shugaban kasa to abin da ya saka maganan oh. ba a ɗauke ta da muhimmanci ba kasan komi kan toka ake oh. su suna hiran su ne oh. ka gane eh. ba wai akan aikin ba ne sai kenan na biyu da bayanan suka fito banda an cire su an kore su ka gane maganan shine akwai banda wannan bayanin akwai bayanin da na gaya maka na george Papadon eh, kwa eh da kai bayani. Yawwa da ya yi. Oh. Sannan akwai wannan doziye din. a oh, oh. gane wanda ya yi maganan cewa take insurance policy din. Eh, eh. Peter Stroke ne special agent ne wanda yake in charge of investigation. Yawwa. Ba Andrew ba mm, Peter Stroke haka. Eh shi ne da Lisa Page. Mm. Suka yi wannan hiran. Mm. To ai abin da ya jawo maganan ma kafa wannan kwamiti na musamman din shine da Trump ya kori James Comey mm. babban daraktan FBI. Haka. To maganganun da ya yi na cewa ga bari ma ya kore shi jiya ma wannan da kuma abubuwan da James Comey ya faɗa cewa akwai bayanai da su wanda ya su suke yi. Mm. Kuma dole a ci gaba da wannan. To doktor don haka kana ganin wannan binciken na da inganci? Ah to ai ka san shi Robert Mula kuwa tsoron sama yake a garin nan. Ka gane babban mai bincike ne tsohon lauya ne tsohon daraktan fbi ne oh. tsohon soja ne oh. kamar dai irin wanda ake cewa irin dattijan gari masu gaskiyar nan To masu saurare abinda za mu iya kawo muku game da wannan hirar kenan inda Dr. MK Hassan ke fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin baki tsakanin Trump da Rasha a zaben Amurka. Yanzu kuma sai ƙarshen hirar da Aliyu Mustapha ya yi da gwamnan jihar Bauchi wanda kamar yadda aka ji a shirinmu na Asuba. wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya ta gayyata zuwa nan amurka don tattaunawa kan ah, wata muhimmiyar wato ciyawa gwamnan muhammad abdullahi abakar ya dora daga inda yake cewa za mu iya amfani da wannan ciyawa a arewacin Najeriya wajen hana shigowar hamada. Bayan haka za mu yi amfani da wannan ciyawa wajen hana rikice-rikice da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma musamman a ƙasar Najeriya a yanzu. Wannan ciyawa za ta iya fitowa a Bauchi a wuri irin Bauchi eh, yanayin fitarta zai yi daidai da wanda ake da shi a Bauchin Yakubu. kwarai ai shekara biyu da suka wuce din da muka sa hannu a yarjejeniya na ba su fili a wani gari da ake kira na bardo a karamar hukuma alkaliri da ke bauchi wanda sun kafa wata cibiya tuntuni suna kokarin tabbatar da cewa wannan ciyawa din za ta yi a jihar bauchi da ma sauran jihohin arewacin najeriya wa zai dauki ɗawainiyar wannan aikin ne baucin ce ko gwamnatin najeriya ko su china da majalisar ɗinkin duniya ne yanzu abin da muka nema a yi ta hannun eh, ita wannan jami'a shine a duba hanyar da za a yi mu samu tallafi daga majalisar ɗinkin duniya ko babban bankin duniya wajen tabbatar da an yi wannan shiri a jihar. An san ko nawa wannan aiki zai ci a kudance? Har yanzu ba a diddigar wannan ba saboda kamar yadda na faɗa har yanzu bincike suke yi na Borno. Excellency gashi kana nan kana famar sawa bauchi wannan ci gaba gashi kuma duka-duka bai fi watanni biyu ya rage maka mulki ba wato wannan zaɓen bai hana ka ci gaba da Eh, neman ita bauchi abubuwan da take bukata ke na gaba ba ko? Eh, ai abin da mutane suke da jahilci a kai shine kundin tsarin mulkin mu na najeriya ya ɗiba wa gwamna wa'adin shekara hudu ne kuma a inda dokokinmu na najeriya suke abin da duk kundin tsarin mulki ya ɗiba to babu mahalukin da ya isa karawa ko ragewa saboda haka daga yanzu har ranar ashirin da tara ga watan mayu ni ne gwamnan jihar bauchi mutum da na yi rantsuwa akan zan yi mutanen jihar Bauchi aiki ba zan tsaya ba sai lokacin da na ɗaura gaban mulki na miƙa a hannun wanda zai shigo. To gwamnan jihar Bauchi kenan ke bayani ma Alhaji Aliyu kan ziyararsa a nan Amurka game da batun yin amfani da wata muhimmiyar ciyawa. To kafin mu ci gaba ga wannan. To a gai da Muhammadu Wardi yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar mu Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarashin hirar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata. Akwai wani abu yanzu da ya ɗan ja hankali na zuwa gare ki shine yunkuri da kika yi na kawo wa mutane tallafi tun daga ƙasar Amerika. Menene ya ɗan su sami kirai ne da ya sa kika wannan yunkuri a shekara dubu 2014 da aka ɗauki yaran makaranta 'yan matan makarantar chibok sai shugaban ƙasa mai barin gado ya neme mu zo mu yi kwamiti na president a taimaka a ga yadda za a samu su muka yi aiki ne kusan wata shida muna kan aiki a tafiye tafiye mu sai na gane akan cewa akwai rashi rashin nan kuma yana da nauyi rashin nan yana da yawa rashin nan ba mutum ɗaya ne zai iya taimaka rashin nan ba rashin nan namu ne duka ba na mutum ɗaya da yake rashi gaba kiɗe ba na koma a shekara da goma sha 2017 wannan shugaba mai cin gado suka neme mu zo saboda an ɗauki sojoji an kai su a sharantar da su saboda suna take hakkin 'yan adama ina kiran shi human rights abuses sai na zauna ne ta wasu wasu ina shawara ni me zan yi me zan iya yi in taimaka to da ga wannan irin rashin sai na koma can gurin yara na ta wasu wasu mai ni zan iya yi mai ni hawa zan iya yi ba mai ke za ke yi ba hajiya madina ko hajiya aisha a'a mai ni zan iya yi in yi taimaka abin na farko shine muna son mu ta addu'a Allah ya kashe mana wannan maganan boko haram wannan fitina da muka samu a arewa Allah ya shigo cikin maganan nan iyaye mata da iyaye maza da suka haifi yaran mu. mu gansu sun girma sun zama mutane sun canje mu kasu mutu suna yara kasu samu tsatsauran ra'ayi na biyu kuma wani taimaka wani agaji za mu iya bayarwa to a cikin wannan tunani sai na gawa yara na na ce duk mu shiga ɗakunan mu duk wanda yake da kaya da ya sati biyu bai amfani da shi ba ba kayansa ba ne don akwai wanda basu da shi sam sam sam suna tafiya tsirara in kayan kicin ne na ce zan je in bincika to a hakan nan muka fara tattare tattare sai wata ƙawata mai suna suzi ya to ta sami ina ta baturiya ce ta sami ina tattare ta ce a ah, za ki tafiya ne na ce mata a'a ga abin da yake zuciya na to kusan sati zuwa sati biyu sai ga ta da mijinta da babbar mota ana kiranta su baban da dan makullaye guda hudu na mota guda ta ce min to ga waɗannan makullaye da ita da mijinta su kenan abin da nake yi sai suka kawo miki mota suka kawo mota akan cewa an hada cikin kayan agajin da za kai dan za mu kai inda za mu kai a najeriya kenan to inda aka fara samun mutane sun fara ji daga ita da 'yan uwan mu mata aka fara faɗi gaba ɗaya garin da muke ana kiran shi lincoln massachusetts a america suka fara wannan ya kawo leda wannan ya kawo kwali wannan ya kawo jaka ana kiftawa da bismillah a cikin wata ɗaya mun cika garajin mota ya fi uku ya yi ambaliya to an tashi <laughs> ana so a yi abu kaɗan gashi ya wuce da ake zato sai muka ce to ya za mu yi mu kawo kaya wannan doguwar bayani ce da ba zan iya shiga cikin ta ba kaya ya iso najeriya kaya ya iso abuja mota ta iso abuja sai muka ce to yanzu ya za mu yi su waye za su samu wannan kaya mu a namu nufin a kuma namu addu'a wanda zai samu wannan kaya zama kamar ka ɗauki kara ka ba mutumin ya kamar ka ba shi kare karen mota ne ko kuma ka ba shi wani arziki ne irin su muke so su samu wannan kaya ban masu mutara mu tara kaya wa mutum ɗaya ko mutum biyu kayan da muka kawo ɗin saba'in bisa ɗari kayan sawa ne da kayan wasan yara ana kiran shi turanci toy toy da kuma kekuna akwai barguna masu ɗimbin yawa akwai zanin gado wasu daga cikin kayan akwai kayan kicin akwai kayan ɗaki na azurfa ma suna nan dewa akwai kayan katifu masu yawa akwai abin da ake kira gidaje da ake sawa a waje tent tent akwai kujeru masu ɗanben yawa akwai furniture furniture akan kujeru ɗin akwai sleeping bag akwai kayan sanyi a yanzu nake magana ɗin nan kayan da muka muka cire bai kai ɗaya bisa goma ba amma mun nuna mun samu kayan fiye da mutane dubu uku da muka sassaka to yanzu da hankali an kai na mutane na bangaren jigawa da na kebbi da na sokoto an kai na nasarawa um, nasarawa wato ana kiran ƙauyen sunan shi an kai wancan an kai na toro a ƙasan bauchi amma wato a wannan har yanzu ba mu kai ko ina na wannan kaya ba har ila yau don muna kokarin mu ji shawara mu san ba wai muna so a yi shi da sauri-sauri ba ne a'a muna so a kai wanda ya kamata su yin bukatan abubuwan nan za a kai musu to a cikin shawarar da muke ansa a gurin jama'a muna so idan sun san irin waɗannan mutane ana gaya mana ba dole sai a kama mu mu kai ba idan muka tabbatar da wanda ya ba mu suna daban wanda zai kai kaya daban don kar a samu sabani a ce an tara kaya guri guda to mota kuma muna kan shiri amana neman shawara da za a yi da mota da ɗauki mota an kai shi ƙauye an ba su fitila ne to watakila ƙauyen suna bukatan alli na rubutu akan allo ko kuma suna bukatan salga ko suna bukatan ruwa ko magunguna to muna dai kan neman shawara akan ya za a yi da mota idan aka kadar da ita kudin ya biya wannan bukata bisa bidin lahi to shine har yanzu ana kan wannan shawara abinda muke yanzu kenan kwantena nawa kika shigo da su kwantena ɗaya ne mai kafa arba'in ana kiranta 40 feet container kuma da kuma mota kuma daban To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar anan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe yanzu kuma ga Zahra Aminu fagge da shiri na gaba. jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Politico inda aka rubuta labari mai taken labari mai daukan hankali na mai bincike na musamman na Robert Mueller. daya daga cikin manyan labarai masu daukan hankali a cikin shekaru biyu na shugabancin shugaba Donald Trump zai fito fili tare da fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na Robert Mueller game da zargin shishigi da karya doka a zaben shugaban Amurka. Amurka. A karo na farko majalisa da jama'a Amurka za su gani da kansu abinda Mola ya binciko yayin da shi da masu taya shi bincike suke kokarin sanin ko masu yi wa shugaba Trump yakin neman zabensa na da hannu a katsalandan din da Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 wanda Trump ya lashe zaben. A farkon shekara ta 2017 hukumomin leƙen asirin Amurka sun haƙiƙanta cewa Rasha bisa umarnin shugaban shugaban kasar vladimir putin sun yi shishigi a yakin neman zaben amurka tare da kuma nuna fifiko ga nasarar shugaba trump sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin 'yan shugaban kasar amurka donald trump kuma mai bai da shawarwari a fadar white house ivanka ta yi jawabi a wani taron matan 'yan kasuwa a kasar ivory coast al'umman da ke tallafawa mata za su yi nasara sannan kuma sun fi samun zaman lafiya da wadata kuma wannan ya bayyana a cikin dukkanin bincike da muka gani a cewar ibanka a wani ɗakin taro cike da mata 'yan kasuwa da shugabannin al'umma da 'yan siyasa da kuma ɗalibai jawabin da ta yi a taron mata 'yan kasuwa mai suna women entrepreneurs financial initiative a ivory coast shine wuri na ƙarshe da ta yada zango a ziyarar ta kwanaki hudu a afirka don tallata shirin da mahaifinta ya sanar a watan fabrairu inda za a kashe dala miliyan hamsin wajen inganta aikin mata a kasashe masu tasowa. Sai jaridar Yahoo News inda aka rubuta labari mutumin nan da ake tuhuma da jefa wani yaro mai shekaru biyar daga saman ginin wani babban shago mai hawa uku ya shaida wa 'yan sanda cewa yana neman wanda zai kashe ne. In ji masu gabatar da kara. An cafke Emmanuel Aranda mai shekaru ashirin da hudu dan jihar Minneapolis da yunkurin kisan gilla a karon farko a makon da ya gabata. a wani babban shago a Amurka ya faɗa wa 'yan sanda cewa yana cikin baƙin ciki ne saboda mata sun kishi. An gabatar da aranda a karon farko a kotu a ranar talatan da ta gabata inda ya tabbatar da cewa yana zaune ne a matsugunin marasa muhalli. Ya jefo yaron ɗan shekara biyar mai suna Ladin Hoffman daga nisan kimanin mita goma sha biyu kuma yana asibitin Minneapolis inda ake ƙoƙarin ceto rayuwarsa tare da buguwa a ka da karyewar kasusuwa. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara. Ni Zahara Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya. Ta gaida Zahara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE. Mai magana Muhammadu Mai Haraji Sokoto State Shagari lokacin Gwamnan Kula Yaki. To BOE ko zamin da saƙona ga shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. To gaskiya in akwai wani abu da suke fi ka cewa wai a kama tsaffin ministoci ko wani abu a'a wannan duk ba shi bane. Kamanta da wannan ka kama aiki tukuru saboda ɗan kana ganin talakawa ne suka zo suka ce suna son kaso kuma yanzu to kuma ka ce a kama kame kame to me ne kame kame mutane mu ba kame kame ke so ga ana kamo ga ta ana kamo mutane barayin mutane ba kamo su ba za a kamo barayin kuɗi to yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Babalar da labaran duniya amman fa a takaice. To Ibrahim ga labaran a taƙaice. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har guda goma sha ɗaya waɗanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi karantse ga shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken da ake yi na ko shin Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 da Trump ya lashe, amma ya kasa tabbatar da niyar shugaban don karya doka. wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke da zama a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar libya tripoli To na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan shattiman lafai alhaji usman alfa murnar ɗauran auren yarsu khadija nana da angonta asc muhammad abdulrahman wanda za a yi gobe asabar a garin lafai. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad baballe wanda ya hada mana wato ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyar mu ta wannan lokacin na shuwan kale ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri